بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنع واستغفر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يوم يوم عسير على الكبر غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا كفروا في قلوبهم مرض والكافرون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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة عشرين في رمضان هجرانا بشكرة دبودة كاري حدود ثلاثين دبير دهن عشرين في رمضان بقوي شكرة تدبودي دبون شعب زام شكرة تتفسير سورة الأنعام إن شاء الله تعالى لك آية خمسين دبير سوى آية خمسين دبير wannan karatu yana sanar da mu cewa talakawa da masu rauni suna da kima a wajen Allah wato talakawa da masu rauni suna da kima a wajen Allah maɗaukaki idan suka kansu suna da tsafta talakawa da masu rauni suna da kima suna da daraja suna da martaba a wajen Allah maɗaukaki sharaɗin wannan martaba shine tsaftatan zukatansu wa anzir bihi alladhina yakfurun تتقون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم كي gargadi da shi alqur'ani wato Allah yana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa anzir kai gargadi bihi alladhina yakafuna an yuhsharu ila rabbihim kai gargadi da shi alqur'ani ga waɗanda suke tsoron za a tattaro su zuwa ga Allah mahaliccin su waɗanda ke tsoron nan gaba akwai lokacin da za a tattara su a gaban Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ke tsoron wannan rana su ne waɗanda suke ɗaukan wa'azinka laisa Salahu min dunihi wali ba su da wani majibinci in ba Allah ba wala shafi'un ba su da wani mai ceto la Allah ya takuna da fata su kiyaye masu tsoron Allah su ne wa'azi yake musu amfani Allah ka samu na ciki ولا تطرد الذين ولا تطرد الذين ولا تطرد الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقول لهم فتقول من الظالمين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وتقعودهم فتكون من الظالمين wannan aya ta fito ga صلى sallallahu alaihi وسلم akan wani dalili an samu labarai kashe labari na farko shine labarin khababu bin al-araki khabab bin al sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam min as ila al yana cikin waɗanda suka fara karɓar musulunci a duniya ya ba da labari ya ce ja'a al-aqra bin habis at-tamimi wa uyayna bin hisnin al yi sayyidu gafa wasu manyan mutane guda biyu sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da al-aqra bin habis da kuma uyayna bin hisnin al-fadari dukkan su manyan mutane ne shugabanni ne cikin jama'a su فوجد رسول الله مع صهيب وبلال وعمار وخباب suka taraka annabi sallallahu alaihi Sallam yana tare da wasu sahabban shi sahabbansa na farko suhaibu rumi bilal ammar bin yasir da kuma kabbab dukkan su marasa gata ne talakawa ne qa'idan fi nasin min ad-du'afa min al-mu'minin ba su kadai ba waɗanda annabi ke zaune da su dukkan su mara na ne ba wani wanda ke da dukiya ko babu wani wanda ke da galibi falamma ra'awhum hawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam haka lokacin da suka ga waɗannan sahabbai a kewaye da annabi sai suka rena su su waɗannan manyan mutane fa atawhu fakarau da shi don haka suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka buƙaci keɓewa da shi ya gana su وقالوا suka ce masa inna nuridu an naj'ala laka na majlisa mu muna so mu sama maka majalisi tare da mu zama akwai lokacin da kake zama da mu ta'arifu lana bil arab fadla saboda me saboda larabawa za su gane darajar mu daban ne idan ya zama ko muna da namu majalisi daban ba tare da waɗannan ba fa inna wuqud al arab ta'jika saboda bakin larabawa za ka suna yawan zuwa gare ka Zuwa nan da suke gure ka fanastahi an tarana al-arabu ma'a hadhihi al muna jin kunya a ce larabawan gabas da yamma sun tabo suka tarar da mutane da waɗannan bayi waɗannan bayi su bilal su kabba mutumin larabci su haibu rumi bayi ne ce to a samu larabawa mutu taho gare ka tarar da mu muna tare da waɗannan bayi a zaune a wuri guda bai dace ba saboda haka abin da muke so da kai idza na hanu ji ina ka idan mun zo gare ka fa aqim huma anna suka tara su na ku majalisin ya kare fa idza na hanu farada idan mun gama namu majalisi da kai fa ko ma ku min shi sai ka zauna da su in ka ga dama amma dai majalisin mu ba dai bane قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يجي نعم باب لبي me yasa yake babu laifi saboda ai hakan ba ba wato ba aibu bane tunda yake alama ce suke nuna samu shari'a akwai alamar shari'ar Allah tare da idan shari'ar Allah tana zuwa zukatan su wannan tunanin da bambanci zai kawo saboda ka shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauki wannan a matsayin babban al'amari ba wannan dalili yasa ya amsa musu saboda hikimar da'awa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da hikimar wa'azi yakan ja hankalin mutum ya yi haƙuri da wasu munanan halayensa saboda fatan gaba idan imanin ya nutsuwa a zuciyarsa bai. bari yace ya riga suka ce to fa kullana alaikum kitabu zika rubuta mana takarda na yarjejeniya قال النبي صلى الله عليه وسلم قد على صحيفته manzo Allah ya ce a kawo takarda ga sayyidina Ali tuba wa nahal uqudun fi nahiyati mu muna da can gefe suna magana su a gefe mu san ke faruwa ba illa dai kawai mun ga ya ce a kawo takarda da sayyidina Ali wanda zana Jibril sai malaika Jibril ya sauko da waɗannan ayoyi hujja da waɗannan ayoyi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la takhruj alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi kada ka yarda ka kori waɗanda ke bautan mahaliccin su safe da yamma idan aka ce yad'una ana nufin ya'buduna saboda addu'a huwa ibada ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي كذا كيرجع ka kori mutanen da suke bautan mahalicin su safe da yamma yuri na wata hagu babu abin da suke nema banda kokarin dacewa da fuskar Allah babu abin da suke nema a wurinka face yardan Allah kawai ma alaika min hisabihim min shay'in babu wani abu da ke kanka game da hisabin da Allah zai musu a kiyama wa ma min hisabi fa alaihi min shay'in su ma misalin da za a yi maka babu wani yanki da yake kansu fata wani. idan ka yarda ka koyi waɗannan sadakawan fa takuna min az-zalimin za ka zama cikin azzalimai Allah ya yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kaga addinin ba na annabi bane addinin ne na Allah shi yasa ce za ka zama cikin mai saboda azzalimi shi ke cutar shi ke wato da cuta da hakkin da ba nashi ba musulunci hakkin Allah ne ya ba aika koyi mutane saboda wasu su zo ولا تقرب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وانا آية ذات تابع النبي صلى الله عليه وسلم خباب بن الأرد يتي فرما رسول الله بالصحيبة ثم الله يتي فتتكدم ثم أفعل ثم ko da rana yake kai ku zauna kaga inda ake ganawa kenan ga manyan mutanen suna zaune da an ware daga ranar ke na majalisar annabi ta zama biyu akwai na manyan mutane akwai na ƙanana akwai lokacin ganawa da manya akwai lokacin ganawa da ƙanana ayan na tana so kama za Allah yake ku tafi ku zo inda muke zuwa suna zuwa fa sai kai na muna zuwa sai ce salamu alaikum fadalawna min muka matso kusa da manzon Allah hatta wa ba'ala muka bala da kai rukbati sai da ya zama gwiwoyin mu sun haɗu da nashi shine Allah ba da kiyaye yake cewa wa kazalika fatanna ba'd wa kazalika fatanna ba'dhum li ba'd yaqulun ثم ذكر الأقرع بن حابس وأيينة بن حسن خباب يجي سنة الله يي مغانا game da su waɗannan manyan mutane biyu waɗanda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake cewa wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd haka muka jefa fitina sashin su da sashi muka jefa fitina tsakanin mutane liyaqulu a haula imanna Allahu alaihim cewa yanzu waɗannan ne Allah ya musu baiwa Allah ya musu falala ya ɗaukaka su sama da mu saboda duk wanda ya shigo musulunci ko mai daɗewa waɗannan sahabbai na manzon Allah su ne sahun farko saboda su riga shi kowaye Allah madaukaki ya riga ya daga daraja duk wanda ya zo musulunci daga baya to wallahi darajar ta ba ta kaiwa ta sahabban annabi Muhammad farko ba za ta kaiwa. Allah ya riga ya daga su wato Allah madaukaki ya ce wannan fitina ce na jefa tsakanin mutane don haka yasa wato ka daina duba yaren mutum kafin ka yarda da maganarsa domin fitina ce Allah ke jefawa ta yare ya hana ta karban aje wato zai maka jarabawa da yare sai a jefa sai a jefa fitina a zuciyar mutum ya za a yi a ce wani da ya fito kabila kaza wa shi zai wa mu mu ce yanzu waɗannan kabilu su ne suka samu ɗaukaka yau shara aka samu na kwarai cikin su wato Allah yana jarabta mutane da yare Allah yakan yi jarabawa ga mutane da gari gari a ce ka yanzu ƙauyen nan ne ba ne mutu a ce shi yake wa'azi ba ƙauye yaushe zai mana wa'azi mu ji to da ƙauyen Allah yakan jarabta ka sannan Allah yakan jarabta mutane da shekaru a ce yanzu wani ɗan karami ba mamaki ma ɗanka ne ɗanka aka wayi gari yana wa'azi shi ba to Allah ya kyale shi shekarunsa nawa ko a gama shekarunka sun fi nashi kuma Allah yana jarabta ka ma kana da ilimin sai karkashinka Allah ya fito da wani ɗalibi ya faɗi cikin da baka santa ba wannan fitina ce shin za ka ɗauka za ka yarda gaskiya daga Allah ce Allah yakan jarabta mutane ya jefa ilimi ga mummuna sai kana na kyakkyawa kuma Allah ya baka na cikin duhu wannan haka yana faruwa Allah ya bawa mara matsayi ya wa mara matsayi ilimi ko damar da'awa kai bai ba ka ba to Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya ma annabi Muhammad ce wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd haka muka je fasashi suka zama fitina ga tashi mun je fasashi su zama fitina ga tashi saboda ai jarabawa ce gare ka shin abinda mutumin da yake faɗa zaka yarda ko cewar daga Allah ne domin idan magana ce ta Allah ba ka duba wake faɗansa ba ka duba wake faɗansa ko da ɗanka ne faɗa in dai maganar asali ta Allah ce magana ta ƙari sakon Allah ne sai ka amsa ko kana da kuɗi talakanka ko leburanka ya faɗi wata magana ba za ka dubi matsayinsa ba maganar da ya faɗa ita ce za ka duba gaskiya ce sai ka ɗauka ba ruwanka da matsayin wanda ya faɗe ta wato shine Allah ke hikima ya sa jarabawa wanda abin da ya hana kasashen turai da dama karɓar musulunci kenan saboda me don me don me annabi Muhammad zai fito balarabe don me da za a yi a ce balarabe shi ne ya samu wata daraja da har zai san Allah bature bai sani ba wannan shi ne karkata da rage. Allah yana jarabawa ga nan adam ya jefa jarabawa ta sashin yare ta sashin gari ta sashin shekaru ta yawan ilimi ta kyau ta matsayi duk Allah yana gwadawa liyaqulu a haula manna Allah alaina dan mutane su ce yanzu waɗannan ne Allah ya musu halala ya ɗaukaka su sama da mu shine Allah ya ce alaysa Allah bi a'lamu bi shakiri shi Allah ba shine mafi sanin masu godiya gare shi ba Allah ya san su waye suka fi godiya gare shi Na haka su ne na kusa da shi mai godiya ga Allah shine na Allah ba mai gudu ce ma Allah ba sannan Allah mazaukaki ya ce wa idza ja'aka alladhina أولئك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم Abbas ibn Arab ya ce sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mu lokacin da Allah ya saukar da waɗannan kafin mu iso wajen Annabi shine Allah ke ce mu Annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza ja'a alladhina yu'minuna bi ayatina idan waɗanda suka yi imani da ayoyin mu sun zo maka kan ka hisu iso kenan suna kan zaune ba ba Allah ke kai ku zo kafin ku zo Allah ke gaya mu kafin ku zo kaga sun samu wata shaida mai girma a wajen Allah daga can inda suke zaune kafin su zo wa idza ja'a alladhina yu'minuna bi ayatina kaga wata shaida masu imani da ayoyinmu in sun zo da Allah ka je mun da Allah ke musu idan masu imani da ayoyinmu sun zo fa ka ce musu salamun alaikum gaisuwa daga Allah tabaraka wa ta'ala kaga gaisuwa Allah ke aiko mu waɗannan matalautan sahabban Annabi Muhammad ka ce salamun alaikum amincin Allah gare ku sannan ka gaya musu ga sabon Allah ka taba rabbukum ala nafsihi rahma dama tun ne Allah ya rubuta alƙawarin jin kai mararsa Allah ya yi mararsa alkawari ya rubuta tuntuni rahama tsakanin da ya fushinsa annahu sannan sakon shi man amila minkum an bi jahalati duk wanda ya mummuna abu daga cikin ku a da a halin jahilci sun mata ba min ba'dihi daga baya ya tuba wa aslaha ya gyara aikin sa fa annahu ghafurur rahim so Allah ya mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai wato kaga kenan a gaban waɗannan manyan mutane ba ga sakon Allah kaga amma gafarta muka habban annabi Muhammad wanda kamar ana cewa ka gaya musu na musu gafara kuma zan musu rahama wa kazalika وكذلك نفصل الآيات ولتبتغين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات هكا مكي بيان آيوين القرآن ولتبتغين سبيل المجرمين سبب هنير ما سلفي تبينا هذا هنير ما سلفي تبينا دومين هو اللي كي قرأت القرآن idan ya ce maka ya samu ɗaurewan kai karya yake ba wani magana ɗaurewan kai hanyar masu da a fili take a fili sai dai abin da baka gane ba kai tambaya kawai in ka yi tambaya ko wani Allah ya ba shi fahimta zai gaya maka shine wannan abin da ayar na take nufi nufassilul ayat mun yi bayanin ayoyi daki daki wani tattabila wani tattabila sabilul mujrimi saboda me hanyar masu laifi ta bayyana Da haka babu rudu cikin alkur'ani kaga nan take Allah ya bambanta ya nuna cewar ga waɗanda yake so ga waɗanda an Allah madaukaki yake son annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika zama da su قل إني نهيت قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. kul ka gaya musu in inni nuhitu an a'budu allazina tad'una min dunillah ni dai an hana ni an hana ni in bauta ma waɗanda kuke bauta ma waɗanda ba Allah kul ka ce mu la attabi ahwa'akum sannan na biyu ba zan bi son ranku ba ba zan bi sauran ku ba Allah yake koya ma annabi yanda zai yi zama da mutane yadda zai zauna da mutane Allah ke koya ma shi yasa yake cewa kul kul kul kaga ana karanta da shi ko ga yadda za ka yi ga amsar da za ka ba su kul inni nuhitu an a'budu allazina tad'una min dunillah na ɗaya, ni dai an hana ni in bauta ma waɗanda kuke bauta ma waɗanda ba Allah ba na biyu la attabi wa ahwa'akum ba zan bi sauran ku sai ce kadu ballantu izan in ku na bi sauran ku to babu shakka na bace wa ma ana min al-muhtadin kuma ni bana cikin wato shiryayyu ba na cikin waɗanda Allah maɗauka ke shirya su. Kun inni ala bayyana shi ne. ala bayyana shi ne. وتطلبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن حكم إلا لله يقص الحق ne? ana وهو خير الفاصلين قل إني على بينة من ربي كجاء مسوني إذا كان وتحجة لوجه الله مهدجي wa kazzabtum biki kuma ku kun kare ta abinda na kawo na sakon Allah kun kare ta ma in dai masa ma tasajiluna bihi wasu daga cikin kuma suna cewa a gaggauta musu azaba in dai gaskiya ne ayi musu azaban yanzu in Allah ya kaukar da ruwan duwatsu shine manzo ya ce to ni dai ba na mallakar abin da kuke neman a gaggauta muku din inal hukmu illa lillahi hukunci dai na wajen Allah ya kusul haka Allah shi ke ba da labarin gaskiya wa huwa khairul fasilin kuma Allah shine mafi alkhairin masu raba gardama Allah shine mafi alkhairin masu raba gardama tsakanin mutane والله أنا عندي ما تستعجلون عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين والله أن عندي ما تستعجلون به كذا مثلا أشياء أقوي أبن لا أبن لن كنت نما أن تكوتا مقواتنا أذابر الله ina neman gaggauta muku azabar Allah wannan azaba da kuke nema da ake ina da ita ai da an gama da an gama ka ce mu in gaskiya ne kada in ga gobe ai ai an gama ba za ka kai ba ce to ba naka bane na Allah shi sa Allah ya ce masa ka gaya musu law in ji ma tasta'jiluna bihi da a ce abin da kuke neman a gaggauta muku din nan yana waje na na ku bi al'amru da an riga an hukunta lamari da an hukunta da an hukunta lamari bai ne wa bai na kun tsakani na da sai dai ba aure na yake bai na wajen Allah wallahu a'lamu bis zalimin Allah shi shine mafi sanin kafirai kaga an samu wasu manyan mutane sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna bukatar manzo Allah ya raba musu majalisi wato da farko ba wai sun zo musulunta ba la sun hangi manzo Allah yana ya zo da wani abu wanda a dalilinsa za su iya samun ɗaukaka za su iya samun ɗaukaka da wasu lura musulunci gaba yake baya baya yana ci gaba baya baya amma kuma suna da matsala ya za a yi su zo a zauna da waɗannan talakawa bayi da sauransu saboda haka suke bukatar a raba majalisi kaga shi kuma manzo Allah tunda yana sha'awar manya su karba addini irin wannan shawara ba damuwa ba ce to nan take Allah ya saukar da ayoyi Allah ya saukar da ayoyin alqur'ani yana hana annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya haka Habab ya ce qala fadalawna minhu muka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam hatta wa ba'ala rukabana ala rukbati sai da muka hada gwiwoyinmu da nashi saboda zuwa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullahi kuma ana da can idan muna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza arada an yakuma qama wa tarakana idan ana zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah in ya ga dama sai tashi masu kawai sai tafi shi tun da ba wani sako da zai isa musu amma fa da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi daga lokacin ko sai aka samu bambanci ta yadda manzon Allah yake zama da waɗannan sahabbai na shi Habab ya ce kuma Allah ya saukar da aya ta 28 zuwa 29 na suratul Kahf nan ma Allah madaukake ce wasfir nafsaka ma allazi la yad'una rabbaka ma allazi

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه kaga kai kama da wannan aya ta suratul suratul maida suratul an'am wancan aya tana suratul ta 28 Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai hakuri kai ma ranka hakuri shine wasbir nafsaka kai ma ranka hakuri ma alladhina yad'una rabbahum bil ka zauna tare da waɗannan talakawa waɗanda ke bautan Allah safe da yamma wata wajhahu saboda fatan su cimma yardan Allah saboda fatan su dace da fuskar Allah wala ta'du aynaka an kada idanunka su ketare su inji Allah kada ka yarda idanunka su ketare waɗannan talakawa idan kuwa idanunka suka ketare talakawan nan to shikenan turidu zinatar hayatin duniya abinda kake so shine ka samu awar rayuwar duniya kudubai da Allah ke magana da sa Allah yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam tsawa idan ka yarda idanunka suka ƙetare talakawan nan to shikenan duniya kawai kake so Muhammadu zina zinatan hayatid duniya wala tuti man aghfalna qalbu kaga nan kan Allah ya fito da hukunci gaba daya kada ka yarda ka yi biyayya ga wanda muka rafkanar da zuciyarsa an zikirna babu tunani babu zikirin Allah a ciki babu ambaton Allah a ciki wanda ya zama zuciyarsa babu al'amarin addini karka ya zaka biyayya gare shi Allah yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam la tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu mutumin da ke bin son ransa wa kana amruhu furqa al'amarin sa ya zama halaka kawai al'amarin sa halaka ce sannan ka ce za ka fi sauransa. ransa don haka yasa farkon karatun Allah subhanahu wata'ala ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yusharu ila rabbihim laysa lahu min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun ba kowaye naka ba sai wanda ya karbi wa'azi wanda ke tsoron Allah shine naka wanda ke tsoron Allah shine naka shine sai Allah yake abinda zaka yi fa qul al-haqqa min rabbikum qul al-haqqu min rabbikum wa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna الشراب وساءت مرتفقا wato yana nuna cewa waɗannan ayoyin kamar sun sauka lokaci guda ne da waccan suratul kahfi da kuma da wannan suratul an'am domin labarin ya taho cikin wuri guda kamar yadda kababu yake ba da labari yace Allah ya saukar anzalallahu suratul kahfi Allah ne ya saukar da waɗannan ayoyin na suratul kahfi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakurin zama tare da wadanda ke bautan Allah mahalicin su safe da yamma suna neman yardan Allah kurum wala ka abu aina ka an karka yadda idanunku su ƙetare waɗannan talakawa to yi na kan hayati duniya saboda kana neman rayuwar duniya wala sai iman aka fanna kan an zikirina kada ka yi biyayya ga wanda muka rafkanar da zuciyarsa babu al'amarin addini wata ba hawahu ya zama yana jin son ransa wa kana amruhu a al'amarin sa ya kasance halaka tsantsa sai aka ce ma annabi mene qulil haqqu lir rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur illa iyaka ka faɗi gaskiya kawai ya kai muhammad faɗi gaskiya wa'azi za ku yi kaga na sai zama an samu al-iltifat wa man iyaka wa'azi za ka yi wa'azin da za ka yi shi ne za ka yi wa'azi ne daga wajen Allah wannan wa'azi za ka yi shi ne wanda ya ga dama ya karba wanda ya ga dama ya fi. shi kenan ba maganar rarrashin wani mutum don ya karba addinin Allah wa'azi faɗan gaskiya ne in ka ga dama karba in ka ga dama ka ki ka gani inna na lil zalimin naran ahata bihim suratuha su azzalimai mun riga mun musu tanadin wata wuta wacce galuwanta ke kewaye da su kaga wuta jahannama tana da galuwa Allah ka tare mu daga shiganta shi ke nabi da surajik ahaba bihim surajikuha akwai wuta da Allah ya riga ya tanadi wa azzalimai don haka iyaka ta yi wa azzalimai wanda ya ga dama ya karba eh, idan mutum bai ga dama ba shi ke ne ya zauna akwai wuta wa in yastajiku yugafu bima'ikal muhl yashwi alwujuh an sa mutum wutar jahannama yana neman agaji ko agaza da ruwa sai a bashi narkakken dalma narkakken dalma ya shi wuju wanda in ya kawo shi kusa da fuskansa sai fuskan ta babbake kafin a sha ruwan bi ita sharabu wa sa'a murtafaqa tir da abin sha Allah madaukaki ya ce kuma wurin zama yayi muni a ce mutum ba ko sai ita ce wutar jahannama saboda haka ce. yace abinda Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine la tujalisil ashrafa kada ka rika zama da manya kadai la tujalisil ashrafa kada ka rika zama da manyan mutane kadai idan kuwa kai haka turidu zinatal hayatid duniya abinda kake nema shine ka samu kawa ta rayuwar duniya da mai zai zama kai bukatar ka shine majalisin ka samu manyan mutane to babban burin ka shine ka samu kuɗi samu mukami shi sa kake neman eh, manya ya zama suke kusa da kai amma dan wato ba wai annabi zai yi bane Allah subhanahu wataala yana hana shi da nuna masa abin da zai biyo baya kar ka yi shi sa yake cewa wala ta'adu aynaka anhum idan aka samu haka turidu zinatul hayatid dunya babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam hakan ba zai faru da shi ba shine Allah ya ce masa wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina khabab ya fassara yace waye aka cewa annabi kar ya bi shi ya'ani uyaynata wal aqra mutane biyu nan su suka zo shi su ne ake nufi wata ba hawa ko aka ce suna bin sauran su bane kuwa da abin da suke nema tsorai ne ba su san manyan wato mutane daga sassan duniya su kansu su manya suna zaune da bayi da kuma talakawa shi da yake cewa wa kana amruhu furqa abinda ake nufi da cewa al'amarin su halaka ne eh, eh, furqa ne yake halakan ana nufin halaka ne ah, don haka amru uyayna wal aqrash da uyayna da kuma al aqrash sai Allah ya buga musu misali duk a lokaci guda duk a lokaci guda Allah ya tafar da ayoyin nan yanda khabab bin al arabi yake ba da labari ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا nan take Allah ya buga misali game da waɗannan mutane biyu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga masa misali game da ita rayuwar duniya a aya ta 32 zuwa 46 suratul kahf yace masa wa qurib lahum masalan rajulain wa lahum masalan rajulain ja'alna li ahadihima وحفظناهما بنصر وجعلنا بينهما زرعا واضرب لهم مثل الرجلين كبقى مثالي لو سمعت عليه بجاجيل الله يتبع مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين دايما cikin su mun bashi gonaki guda biyu mutane biyu ɗaya an bashi gonaki guda biyu min a'anabin waɗannan gonaki na inabi wa kuma bi naƙli sannan muka kewaye gonakin da itatuwan kuma a haƙuna bi ahafna mun kewaye gonakin wato da bishiyan ne shine kuma bi naƙli wajen Allah bai da kuma zar'a sannan tsakanin gonaki biyu ɗin akwai shuka akwai shuka a tsakani gefe da gefe itatuwa ne na marmari take kuma ga gona ce kaga kenan ana samun nau'ukan abinci a cikin gonakin nan guda biyu me Allah madaukaki ya ce كلتا الجنتين فتطلع لم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا تلك الجنتين waɗannan gonaki guda biyu a sa'a ta ukulaha sun ba da abincinsu kaga wannan shaida da Allah ya ba mu gonakin yana nuna cewa gonakin nan ba a taɓa samun kasara a cikinsu ba domin Allah madaukaki ya ce a tasukulaha wa lam tazlim minhu shay'a waɗannan gonaki ba su taɓa rage wani abu na amfani da za a samu a cikin gona ba ba su taɓa ragewa ba in ka duba tafsirin fathul kadir na al-imam yana cewa khilafa ma su fi sa'ir al-basati wannan ya saba ma yadda ake gani ma sauran gonaki fa innaha fil ghalibi taksur fi an wa taqillu fi an wata shekara gonarka za ta bada amfani mai yawa wata shekara ba za a samu kaɗan waɗannan gonakin Allah ya ce ba a taɓa samun haka ba mutum ne Allah ya bashi gonaki guda biyu sannan gonakin nan lam tazlim minhu ba su taɓa zaluntar komi ba wato ba su taɓa nakasa wani abu na amfaninsu ba amfanin gonakin na ana samu kowace shekara sannan kuma bai taɓa na ƙasa ba wa fajjarna filana kuma nahara sannan a ƙarƙashin waɗannan gonaki guda biyu mun fitar da kogi akwai ruwa akwai rafi ba sai an wahala an je wato an an an an nemo ruwa daga wani guri ba waɗannan gonaki suna daidai fadama ga rafi tare da su إن كل واحدة منهما كانت تؤدي حملها وما فيها وأجرينا وشققنا وسط الجنتين نهرا muka sanya rafi tsakanin waɗannan gonaki guda biyun kuma da'ima saboda me me waɗannan gonaki guda biyun ya samu ruwan da zai ban ruwa a koda yaushe baya buƙatar wahala ya tafi neman ruwa fa kana lahu samarun fa qala فقال لصاحبه وهو أنا أكثر منك نفرا وكان له ثمر sannan kuma waɗannan gonaki suna da ‘ya'yan itatuwa an ce kana lahu samarun suna da ‘ya'yan itatuwa bayan shuke-shuke ga ‘ya'yan itatuwa na fita ko da yaushe fakana da sahibihi shi wanda da ke da waɗannan gonaki wanda kowace shekara yana samun amfani su babu na ƙasa sai yana gaya ma ɗayan ɗaya wato abokinsa wa huwa yuhawiruhu suna hira suna magana yace masa ana aktsaru minka malan wa a'zu nafara ni na fika yawa dukiya kuma ni na fika daukaka ta wajen jama'a kaga kenan bai yarda cewa Allah bai ya bashi ba Allah ya samu gani bai yarda Allah ne ya bashi ba domin da an ta da ya yarda Allah ne ya bashi da ba magana cika baki da babu magana cika baki ga wani wanda shi bai samu dukiya kamar ka ba sai dai ma suna niyya za a yi ka tallafa mishi za a yi ka taimaka mishi amma ba wai kika baki ba kaga Allah ke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam misali da wanda aka bashi dukiya sai ya zama dukiyan nan maimakon ya ma Allah godiya maimakon ya ma Allah godiya tunda ba shi yake tsara dukiya ba wallahi duk yadda kake da yawan dukiya kar ka dauka tsaronka ke tsare ka Allah yake tsare maka ita Allah kawai yake tsare maka wannan dukiya wallahi idan Allah bai kare ba bala'i na tahowa gabas da yamma kudu da arewa ga wannan dukiya ta inda baka tunani ka ɗauke tunanin cewa ina da wato babban katanga ko ina da wasu karnuka ko ina da wasu masu gadi na jamus na kawo suna tsaron wanda su zai kare ka idan Allah ya tashi jefa jarabawa ma dukiyar ɗan adam wallahi abu ne mai sauki abu ne sauki shi Allah madaukaki shi ke kare dukiya shi ke sa dukiyar ka haɓaka wanda shi ne abin da ya kamata kowa ya sani don haka in ka samu daga Allah ne kai ma Allah godiya in ba ka yi wa Allah godiya ba to baka da kima wajen shi baka da kima shi ne Allah yake wa annabi Muhammad misali yana cewa wadrib lahum masalan rajulaini ka buga musu misali mutum biyu daya an bashi dukiya gonaki duk abin da ake so a samu a gona yana samu maimakon yawa Allah godiya sai yana alfahari ma abokinsa wa da kala jannatahu wa da kala jannatahu zalimun li nafsihi قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما يضاعف قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا ودخل جنته سيشق قولنسا ما لم تفسيري سنة شيئا wato Allah madaukaki idan ya bada labari cikin labarin ana samun hikimomi da yawa kun ga Allah farkon kissan yana cewa ya ba da misalin mutane biyu ne mutum guda an ba shi gonaki biyu ko mutum guda an ba shi gonaki biyu rajulan ja Allah li ahadihi ma jannatai gonaki biyu aka ba mutum amma lokacin da zai shiga gonar sai Allah ya ce bai shiga gonakin biyun ba sai aka ce wajen kana jannatahu sai ya shiga gonar ta daya me yake bada maka malam tafsiri suka ce alfahari ya soyi saboda haka ba za a shiga duka gonakin ba tunda alfahari ne da nuna cewa an samu dukiya akaza biya da akihil muslim sai kama hannun dan uwansa wannan abokin nashi shi abokin nashi musulmi ne wa da na bai shigar da shi gona ɗaya kak gona guda kawai ana gadi ya tsohu bihi fiha a zaga nan a duba can wa yurihi ajaibaha yana nuna masa abubuwan mamaki da suke cikin gonar wa ifradul janna huna yahtamilu anna wajhahu kaunuhu lam yudkhil akahu illa wahidan abin da ya aka ce wa dakala jannatan gona guda ya shigar da abokin nashi bai shigar da shi dai gonar ba ya shigar da shi gona guda ana zagawa ana dubawa shine Allah madaukake ya ce wa huwa zalimu li nafsihi ya zalunci ranka ya zalunci ranka domin da farko su kula tunanin riya yasa aka shiga gona da haka wanda duk ya zama zuciyarsa riya ce ba Allah ba alfahari ne nuna isa ya fi kansa ya aikin banza sannan sai aka kai ga kala yana ma ce ma abokinsa ma a zunno an tabi da halaye abada ni ba na taɓa tunanin gonar na tawo za ta halaka har abada kai ba ma nan ba wa ma a aka sa'ata qa'imatun sa'ar ƙarshe na duniya ma ban yadda za ta zo ba to kaga kenan dukiya ta kan kai mutum ga kafirci inda ya tara ba dukiya ta kan iya kai mutum ga kafirci ya ridda ya rabu da Allah wallahi in bai hakara ba Allah ka tsare mana imani domin ka lura abu na farko shine da kala jannata a hankali a hankali sannu sannu yace zo mu shiga gona ana shiga gona gona zan dai a nuna abubuwan da ke cikin gona amma kafin a bar gona sai da kai ga furta kalma mai girma ma azunu an tafi da hadihi abada ka ina wannan gona ai da na kula da ita ban tunanin gaba za ta lalace kaga maganar ba ma Allah a cikin ta wa ma azunnu sa'ata qa'ima kuma ni ba da zaton ma sa'ar karshe na duniya za ta tsaya saboda haka daidai nan sai ya yi an karan ba'ata ba da li fana'i jannatihi na daya bai yi tunanin akwai abin da zai lalata mar gona ba tunda da ya dau matakan tsaron gonar shi saboda haka yana ganin ba abin da zai lalata mishi gona na biyu ya ma da cewa duniya ba za ta zo ƙarshe ba to ƙarshen ta sai ce wala in rubitu ila rabbi kai ko da an mai da mu ga wajen Allah la ajidanna khairan min hamun kalaba ni ina kammani zan samu abin da yafi wannan gona a matsayin makoma gare ni marji'an wa aqiba saboda me saboda ainihi dan adam yakan yi tunanin duniya tana kama da lahira akwai bambanci mutane da yawa sukan ga cewar wanda ya rasa a duniya to zai rasa a kiyama akwai masu wannan tunanin wani yana ganin sai ka samu a duniya kake samu a lahira don haka kuma muka tashi tsaye don in ka rasa a nan to lahira ma baka da ita kaga karshen tabewa ke, bai samu duniya ba bai samu lahira saboda haka wannan yana daga cikin su shi yana ganin tunda Allah ya bashi dukiya a duniya ai yana son shi shi kawai ba wata fassara domin idan ana son ka shine za a baka idan ba a son ka ai za a hana ka to kai da Allah bai so ai shi sai baka dukiyar ba kake ta hana. ni da Allah ke so sai ya bani gona ya bani kaza saboda haka tunda ya ban na tabbata a lahira ma zai ba fiye da wannan wato hikimar kenan to me abokin na sai ce masa la hu sahibu wa huwa yuhawiru كفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا هذا wannan ya nuna cewa mutumin nan musulmi ne musulmi ne da da shi da abokinsa suka shiga wannan gona yake faɗin waɗannan kalmomi shine abokin yake kana lahu sahibu ko Allah madaukake yace sai abokin sa yace mar wa huwa yuhawiruhu yana hira da shi suna muhawara yace mar aka farta bil ladhi khalaqaka min turabin yanzu ka kafirce mu wanda ya halice ka daga turbaya thumma nutfatu thumma min nutfatin sannan daga maniyi thumma sawwaka rajula sannan Allah ya daidaita halitta ka zama mutum domin me saboda lokacin da ya faɗi waɗannan maganganu in da musulmi ne ya zama kafiri lokacin da ya faɗi waɗannan maganganu ma azunnu an tabi da hazihi abada da san sauki ma azunnu sa'ata qa'ima wannan riddani wa la in rujitu ila rabbi la ajidanna khairan min minha munqalaba shi ma riddani saboda ya akai yi kasan gaibi ya akai yi kasan abin da zaka samu a lahira shi shi ne game da al'amarin Allah sannan musanta sa'ar karshe ma duniya shi kansa alama ce ta riddani shi don haka yake gaya masa cewa eh, don ne za ka kafarce ma Allah ka tuna ba ma gonarka ba ba ma gonarka ba kai kanka ta ina farkon ka yake tunda Allah ya halicce ka ne daga naka summa min nutfati annabi adam kenan aka dawo halittan ƴaƴansa daga maniyyi summa ka rajula Allah ya daidaita halittarka cikin mahaifa yanzu wannan Allah zaka zaka wa? sai ya ce masa na ana huwa Allah lakinna huwa rabbi rabbi huwa Allah rabbi wato lakin ana eh, eh, eh, sha'anu huwa Allah rabbi ni kam al'amari na da bambanci tsakanina da kai wato ni shi Allah din nan shine mahalicci na Eh, duk da yake bani da dukiya amma dai na yarda da Allah wala ushriku bi shi ahada kuma ni ba zan shirka da Allah da komai ba ba eh, wala huwa rabbi lakin eh, lakin huwa Allah rabbi wala ushriku bi rabbi ahada ni ba zan shirka da Allah mahalicci na da komai ba me wata shawara ya bashi wala wala la idza dakhalta تقل فما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترد على أقل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك ما يهنا لوكسين da ka shiga gonarka din nan kun da in kaga abin da ya faranta maka da ke kace masha Allah illa da zarar ka shiga in ka ga abin da ya faranta maka rai sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah haka Allah ya ga dama babu karfi da ke sama wa bawa komi face karfin Allah kawai shine ma'anar la quwwata illa billah kace in tara ni baka gani na ana aqalla min kamalan wa walada na fi ka karancin dukiya na fi ka karancin jaya amma kuma nan tawakkali ga Allah ban kai ka dukiya ba amma ni na yarda ba karfi nake bani ba Shi ne ibn taymiya an tahi majmu'u fatawa mujallal na 23 shafin 321 yake cewa la haula wala quwwata illa billah yujibu al-i'an duk wanda ya rike la haula to kamar taimakon Allah dole ne akan shi yujibu al-i'ana taimakon Allah gare shi kamar tilas ne wato la haula dinnan yana wajabta bawa ya taimaki taimakon Allah ولهذا صنع النبي اذا قال المؤذن شيء النبي صلى الله عليه وسلم يكرنت دمو اذا لا دين يتي حي على الصلاه فيك لا حول ولا قوه الا بالله حي على الفلاح فيك لا حول ولا قوه الا بالله ليه ابن النبي كدو غيرا غيرا يتي سامو الجنه كو to ai dabara ka ba za ta baka aljanna ba karfin ka bashi baka aljanna sai dai ikon Allah wato aljannar kanta duk sa'ilin da ladan ya kira jama'a ku zo da aikin da zai kai ku aljanna kana ga mutane cewa ai duk karfin mutum ina sai dai Allah ya taimake shi kawai ya samu aljanna kaga ka mayar da al'amarin ga Allah ba karfin ka ba ba yawan ibadar ka ba to duk wanda ke haka ko zai samu aljanna haka ibn hajar a littafin fathul bayani sharhi sahih al-bukhari a mujallal 11 shafin 188 yace don haka yasa kaji ana kiran la haula kanzun ana kiran la haula taskar aljanna wannan babu shakka ya zo cikin hadisai masu ɗimbin yawa me ya dalilin da yasa ake kiranta li an hakal kanji fi nafasatihi wa siyaratihi an a'yunin nasi yadda ka sa abin da kake koyewa dukiyar da ka fi so ita ka fi koyewa a ƙasar adaka to wannan dukiya ita ake kira li an ma'ana la haula in ka ce la haula wato babu dabara la tahwila lil abdi an ma'siyati Allah illa bi idmatillah bawa ba shi da wata dabara wanda zai hana kansa sakon Allah sai da taimakon Allah in ka ga baka saba ma Allah Allah ne ya taimake ka kawai shine ma'anar la haula wala quwwata babu karfi fa lahu ala lahi. in ka ga kana iya azumi wallahi Allah ne ya baka dama karfin ka bai iya baka damar kai azumi kaga kana iya tashi cikin dare kai tashi bilu ba da baraka ka bace Allah ne ya baka iko wallahi karfin ka bai iya baka shine ma'anan wala quwwata babu karfi mai tasiri illa bi Allah sai fa idan an samu dacewa da rahmar Allah wanda shi ka ake kira sa aljanna saboda babu mai samun falalan la haula sai mai cikakken tauhidi wanda ya yarda da cewa babu alkhairin da ke samun bawa sai daga Allah tabaraka wa ta'ala haka al-imam an-nawawi shi ma a sharh sahih muslim juz'i na goma sha bakwai shafi na ishirin da shida yana cewa sababu zalika annaha kalimatu istislamin wa tafwidun ila Allah ta'ala la hauna kalma ce ta miƙa wuya kalma ce ta surrenda ga Allah tabaraka wa ta'ala ka da kai ba kowa bane da iliminka da dukiyarka da ƙarfinka da asalinka duk shirme ne Allah kadai tasirinsa yake sa ka samu alkhairi wanda shi ake nufi da la haula wala illa billah wa anna al-abda la yamliku al-amr bawa bai mallaki komi ba wannan yasa ake kiranta al-kanzu idan aka ce al-kanzu sawabun muddakhar fil janna wanda duk ya riki la haula to aljannarsa aladansa an yi adanarta a gidan aljanna saboda wato armashin irin sakamakon da zai samu Allah ka samu na cikin masu wannan malamai da yawa sun yi magana akan kwallalan isa wannan kalma tun daga malaman da har zuwa na yau kamar ibn usaimin a sharhin fathul majid al qawl mufid ala kitab tauhid mujallad shafin 130 da kuma sharhin da yayi malittafin riyadu salihin mujallad bi shafin 400 fa hiya kalimatun azima malamin yace wannan kalma la haula wallahi kalma ce babba tana da girma tatadammanu i'tiraf al abdi kalman ta kunshi ikirarin dan adam dan adam ya yi ikirari wato kamar kamar misali in mutum zai musulunta ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to ita kuma la hawla ba ka hawa darajar yaqini sai ka furta kaga kenan baka kai ne yaqini da Allah ba sai ka tabbatar da la hawla to in kace la wa la quwwata illa billah kamar wata kalma ce ta musulunta amma kuma ita kalma ce ta nuna ka yarda da Allah don haka ba wai kowane musulmi ne ke cimma martaba ta la ba ba kowane musulmi ba ne Allah ta sa dukkan mu cimma wannan martaba yana cewa da tabammanu i'tiraf al-abd bi annahu la tahawwulu lahu min halin ila halin wa la quwwa lahu ala dhalika illa bi i'anati Allah wahdahu in ka ga ka samu canji daga wani hali Allah ya ga dama shine ma'anar la haula kaga ka samu wani canji kowane iri to wannan Allah ne ya gada ba saboda haka ya sa wannan abokin na sai ke cewa lakin na ana ni ka ganni ka ganni ba ban kai ta yawan zuciya ban kai ta yawan yaya ba amma na yarda komai na samun Allah ne wannan misali Allah ya ba da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda misalin sahabbansa kashi biyu waɗannan sahabbai talakawa ne bayi ne marasa gata ne marasa galihu waɗancan fa suna sha'awar musulunci na ba a ce babu ba an yarda amma ku da ke sha'awar musulunci in kun zo sai kuka ga gefe guda ga talakawa me ya kamata ku ce masha Allah ku wata illa billah ashe Allah ya daga mu mu yanzu Allah ya ba mu musuluncin kuma ya ba mu dukiya da daukaka ga wasu musulman sun samu addinin amma darajar su ba ta kai kabu ba kaga kila abin da ya kamata su yi ko ba wai alfahari ba ba wai alfahari da daukakar da suka samu ba domin abin da suka ce manzon Allah shine ka zo ka ware mana majalisi na mu daban waɗannan kazamai yaushe za mu zauna da su ashe ya gwada kenan ba Allah ne ya ba ku daukakan ba karfin ku ne wato hikimar magana kenan khabbab bin arab yana cewa waɗannan ayoyi duka zo lokaci guda suka sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi abokin nasa yana cewa fa afara bi an yi uce ne khayra an فإن لم جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا Allah zai bani alkhairi fiye da gonarka fa in ji wannan abokin nashi ki kaga dai ban ban kai ka yawan dukiya da yawan yaya ba ko amma wallahi tun da na yarda Allah ke bayarwa ni yanzu a zuciyata ban fidda tsammanin nan gaba sai na shiga zuciya ba saboda ni na san karfi ba karfi na ke bani ba na san Allah ne ke bani saboda ai ya shiga da shi gonarsa ne dan ya wulakanta shi sai da ya kama da suka shiga gonar sannan yake nuna wa ka ganin ka ganin ka ba haba yaushe kuma gonar da za ta lalace ai wannan yadda ka ganta duniya haka lahira ba sai na bika kaga kamar zagi yake mar shi da shi kuma yake cewa to ni na yarda Allah ke bayarwa kuma ni ban fidda tamanin an yi uciya ne khairan min jannatika nan gaba Allah zai bani abin da ya fi gonarka ba saboda shi musulmi baya yanke tamanin rahamar Allah komi kankantar sana'arsa inda yana da tawakkali kullum yana cike da sanin cewa wallahi Allah yana iya bashi dukiya fiye da kowa yana iya ba yana iya ba wa yursila alaiha kusbana min as-sama'i kai kutaka Allah ya aiko mata wato Allah madaukaki ya aiko mata ta daga sama fa tusbiha qa'idan zalaka a waye gari gonarka ta zama tako ta zama santi domin idan aka ce mutum yana da lambu gari waye waye ta sai samu an yi ambaliyar ruwa me zai ta a lambun nashi sai ya shi. ba komai sai ya shi. yace to wallahi ni ban fita tamanin Allah zai iya haka ba me ya faru أو صبح ماؤها Au yusbiha ma'uha gauran ko ku a gari ina ce dai alfaharin ka shine kana da gonaki guda biyu to duk gonar da babu ruwa kusa da ita ai aikin banza ne ana iya tashi da safe ka zo a rasa rafin nan gaba ɗaya ya kafe ka tona ruwa ka tona rijiya a kasa samun ruwa rafin ma gaba ɗaya ya kafe babu ruwa a rafin kuma babu hanyar samun ruwa in ka kira masu tona bohol su tona su tona su kasa cin ruwa ga yamin karshen gona kaga karshen ta yazo falan a ala buna talaba ba za ka taba iya neman ruwan ba domin idan Allah ya amsa ruwan sa waye sai dawo da shi ne Allah mu kake faɗa wa ahayta bisumarin fa asbaha yuqallibu kaffani ala ma أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا Allah mazaukaki ya ce fa afa wa uhifa bi samarihi sai aka tura mai gewayen gona kai ka san waye mala'ika nan da an ce wani ya gewaye garin su to garin kenan nan, sa ya zo Allah ka kare mu aka gewaye gonarsa an zagaye gonar an tafi mala'ika ya gama aiki wa hiya ibaratun an ihlakihi gonar an gama da ita saboda wannan kalma saboda kai sa kalma daya tana iya sa ya zama dalilin musibar mutum ya rasa duniya da lahira dole ne mu kiyaye harshen Allah ka samu iya fa asbaha gari na wayewa ya kafa gona ya kalli kafahi yana jujjuye kafukan hannuwansa yana tafi yana sallar lami amma fa tafin da yake ba na da damar abin da ya aikata ba kan shi mutum idan halaka ta same shi kullum bai gane kuransa kokari yake ya tsora laifin akan wani abu daban saboda haka zai ce ah, to yanzu wannan rafi ta ina kuma ya fito ai mutanen gari kaza dama akwai dam a wurin su ne suka yi sakaci har dam ya fashe ruwan ruwa ya gangaro ya hallaka mar gona amma ba zai taba yin tunanin laifin ta bane shi dan adam bai bai ganin cewa musiba tana samun ka saboda zunubi shi wato kullum musiba ta same mu mu daina matakin farko an ba wai za mu kasa daukan mataki bane na magancewa amma a musulunci da zarar musiba ta same ka abu na farko da zaka duba shine tsakaninka da Allah anya tsakaninka da Allah babu damuwa kuwa saboda wannan musiba da ta same ka idan ka duba gaba da baya ko ta ina babu inda kake da matsala a addini to sai a koma ga Allah kuma a koma ga Allah ta wajen tauhidi shine yarda da cewar Allah zai iya jarraba bawa ko da babu laifi ko da ba ka da laifi Allah yana iya jefo maka jarabawa to nan kai kokarin ka ci wannan jarabawa sannan mutum ya duba sababi na zahiri Da amma mutane da yawa ba haka ke faruwa da su ba shi da ya taho gonarsa ya ga babu ita yana tafi alama alfaka fiha shi kafin da yake shi da asarar da ya a gonar wannan gona da na kashe miliyan kaza ka duba abin da ya faru ruwa ya zo ya shafe ta shi da mota kenan ya kashe miliyan kaza yuqallibu mulkahu fala yara fihi iwa ma anfaqa don haka bai ganin eh, wato canjin abin da ya fitar baya gani baya ganin cewa zai samu mayar da asarar da yi saboda lalacewa da gona ta yi wa hiya khawiyatun ala urushiha ga gonar a rushe akan rufinta wato wannan kalma ce da akan faɗa da larabci ma'anar cewa an rusa wato an hallaka abu sai ce ai jin katako ma ƙasa shine hiya khawiyatun ala urushiha jin ka ta koma kasa duk wanda ya ji haka ya san gini ya rushe idan aka yi wannan misali da gona ana da cewa gonar ta halaka yana cewa ya laita ne lam ushrik bi rabbi ahada karshen lamari ya kai tona ina ma da ban yi shirka da Allah mahalicci na ba ولم تكن له فئة ينصرونه من دونه takun lahu eh, fi'atun yansurunahu min dunillah Allah madaukake ya ce kuma babu wata jama'a da suka kasance za su iya taimakonsa wanda ba Allah ba babu su ka eh, mutane sukan ga kamar ko akwai wanda zai iya baka kariya babu wanda zai iya baka kariya in musibar Allah ta zo babu shi babu wanda zai iya ba mu dan adam kariya saboda haka sai dai idan musibar ta zo masu kariya su yi ta kariya ai ta kawo muku agaji kuna ganin agaji ne alhali cutar da ku za'a yi amma ba abin da ɗan adam zai iya na kariya gare ka saboda haka ka tsare tsakaninka da Allah kawai shi ne ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا Kuma shi ba mai iya taimakon kansa bane ba ba zai ma iya taimakon kansa ba wato idan Allah ya jeho fitina ga dan adam dan adam abin tausayi ne da na daya bai iya kare fitinar ta zo sannan na biyu in ta zo bai iya taimakon kanshi bai iya sai dai zama abin tausayi uh, mumtani an bi kuwati ya an ihlaki Allah li jannati misali shi wannan mutumi da Allah ya turo halaka ga gonarsa bai da wani karfin da zai iya kare wannan gonar bai da ita bai da karfin to amma akwai alamar rahama ga waɗannan mutane biyu da aka ba da misalin su da wannan labari abin da yasa aka ce akwai alamar rahama saboda a ƙarshen maganar ƙarshen labarin ƙarshen kalmar da ta fito daga bakin mai wannan gona shine ya kulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada kaga wannan kalma kai tona da ban taba shirka da Allah ba alamar yayi dama ko wannan alama ce ta mutane biyun nan gaba za su musulunta eh, da ashe ba za su musulunta ba da karshen labarin ya zo da wannan siffan ba Allah ya samu gani هنالك الولاية لله هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هنالك الولاية لله الحق إذا يكتشف أنه ولن شيء أدنى تامك وتؤين ولتك تألا جئنك إيرن الله wato ji'intar Allah shi ne wanda ke ya saboda ita ce gaskiya duk abin da ya zama mutum zai dogara da shi a duniya wallahi eh, abin dogara ne wanda ba shi da ƙarfi in dai ba Allah ba ne wa khairun sawaban wa khairun uqba Allah shine mafi alkhairin ya baka lada Allah shine mafi alkhairin ya baka abin da zai dade ba ga bayansa ba shine uqba abin da zai ta'idi ya dade ana morarsa ko ko a ci amfanin sa a duniya kuma a lahira ma a samu sai wajen Allah to dan haka sai aka dada bada misali na biyu jika ba bin al-arab duk a lokaci guda wa barib lahum masalan hayati dunya masalan dunya فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا Allah ya ce wa farid lahum masalan hayati dunya ka buga musu wannan duka mutane a buga musu misali da yadda rayuwar duniya take inji Allah subhanahu wa ta'ala kama in anzalahu min as-sama'i kamar ruwa ne da Allah ya saukar daga sama fa bihi basu ardi wannan ruwa ya garwaya wato da iri wanda ke cikin ƙasa Eh, abin da ya shafi shuke-shuke wato ya zama to ya fitar da amfani an more shi yanzu kamar da damina duk inda ka daga ido za ka shi kori shar kori shar abin sha'awa ga wanda suka samu ruwa inda aka yi noma da sauransu Allah ya ce fa asbaha hashima sai awayi gari ya zama karmani ya zama yayi in ka sake daga ido ka kalli wannan guri sai ka ganshi a bushe sai dai ciyawa matacce ta zuruhu riya iska na korawa kamar jiya babu wannan gonan yau gashi nan Allah madaukaki ya kawo ƙarshen ka wato abinda Allah ke nufi shine rayuwar duniya ba ta dawwama komai armashin dukiya komai kyan dukiyar da Allah ya ba mutum wallahi in ka sa ido wata rana sai a waye gari babu ita babu ita ta ƙare ko ta ƙare ko ya ƙare ko wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah mai iko ne bisa dukkan komai Allah mai iko ne ko dai ya karɓe ka da dukiyar lokaci guda ko ya karɓi dukiyar kafin kai ko kuma ya karɓe ya karbe ka ya bar dukiya amma dai sai an yi ɗayan uku eh haka haka rayuwar duniya take saboda haka sai Allah ya kawo ƙarshen magana yace al-malu wal banun الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا المال والبنون Allah madaukake ce dukiya da ‘ya'ya fahimtar hayatu duniya su ne kawar rayuwar duniya. Wannan kamar ana yi taƙibi na labarin ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to an ɗauko magana an zo ƙarshe. menene samari na wannan darasi gare ka ya kai Muhammad an baka labari an baka misali amma ga samari an dunkula darasin gaba daya ga abin da ake so a gaya ma kaga dukiya kaga yaya duniya ka lura da wannan ya kai Muhammad wal baqiyatu salihan ayyukan kwarai halayen kwarai masu tabbata bayan an mutu khairun inda rabbika tawaba wannan in kana neman abin da Allah ke so to shi ne wannan saboda haka ba wai ana gane mutum bane ta dukiyarsa da ƴaƴansa ana gane mutum ta ina ta ayyukansa ta ayyukansa khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala ladan shi ne ta alkhairi wajen Allah sannan kuma abin da ya fi dacewa dan adam ya yi burinsa kenan ya yi fata ya yi abinda za ka rika tamani shi ne ka ga mutumin kwarai ba wai mai dukiya ba na an zo ƙarshen magana rabba bin arab ya ce fa kunna na ka'udu ma annabi lo da kafin waɗannan ayoyin da sako ga annabi muhammad da mukan zauna fa idza balagna sa'ata allati yaqumu min fiha qumna wa taraknahu hatta yaqum da idan muna zaune da manzon Allah idan bukatar ta zo zai tashi cikin sa ai ba laifi bane malami yana zaune ɗalibai sun zo karatu ya zama to malami yana da bukata ba zai tashi tafi ba ɗalibi kuma ya dawo a wani lokaci to amma fitin da ayoyin da suka sauko saboda manzon Allah yana tsoron ya saba umarnin Allah yana tsoron kada ya aikata wani abu ga waliyin Allah ya zamanto ya yi laifi a wajen Allah idan aka zo majalisi Khabbab bin al-Arab ya ce wallahi duk sai mun tashi kafin manzon Allah ya tashi kaji sai duk an tashi an bar shi sannan manzon Allah ya tashi daga ƙarshe saboda me saboda talaka wannan fa Allah ya saukar a dalilin su Allah ya saukar da wannan ayoyi waɗannan ayoyi ga suratul eh, an'am ga suratul kafi da in ka duba littafin tarihi duk sun kawo kamar a tabaqatul kubra littafin ibn sa'd mujallad na farko shafin 37 al-ifaba fi tamyiz sahaba na ibn hajar mujallad na farko shafin 101 labarin yana sunan ibn majah kitabu zuhudi babu mujalasatil fuqara'i ibn majah saboda nuna darajar wannan labari babin da ya saka labarin sai ya masa suna babin zama da talakawa saboda ne saboda waɗannan talakawa sun samu daraja wajen Allah darajar da suka samu wajen Allah kimarsu da martabarsu ta sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya canza tsarin zaman majalisinsa a dalilin talakawa saboda haka sai ya masa babi kitabun zuhudi kaga ya sa shi a kitabun zuhudi gudun duniya sannan ya kawo babi mujalasatul fuqara a rika zama da talakawa hadisin ya inganta <clears throat> yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 3328 kuma yana sahihu sirat nabawiyya waɗannan mutane biyu yana da kyau mu sani dukkan su sun musulunta akara bin hadis ad-darimi shi kan ma yi mutuwar shahada ne an tafi yaƙi juzajani yankin wani yanki ne a afghanistan saboda afghanistan tana da sassa tana da kamar jihohi talatin da hudu kamar jiha guda ce ake kiranta juza jani har yanzu kuma ana kiranta da wannan a lokacin waɗannan sahabbai na manzon Allah su suka kai musulunci kaga musulunci ya isa ƙasar Afghanistan tun zamanin sahabban manzon Allah kudancin Afghanistan zamanin kai na Usman hijira na shekara 31 hijira na da shekara 31 bayan rasuwar Annabi Muhammad shekara 20 musulunci ya isa ƙasar Afghanistan tafiya wannan yaki an tafi tare da al-aqra da habis wannan ɗaya daga cikin manyan mutanen nan da shi aka tafi gwagwar maya tun yayi mutuwar shahada shi kaga karshen labarin yadda Allah ya kawo karshen labarin cewa yayi nadama wanda aka buga misalin a kan shi sai ya nuna cewa rayuwarsu karshen ta za ta yi albarka in ka dawo ga ɗayan shine Uyayna bin Hisn shi ma ya musulunta zamanin sayyidina Abubakar ya musulunta har ma sai na Usman ya auri yarsa ana kiranta Ummul Banin Ummul Banin sun haifi da sunan shi Abdul Malik amma yaron ya rasu kafin ya girma in ka duba tarihi Ibn al-Jawzi sifatu safwa mujallad na 1 shafin 295 to kaga anan an samu sababi guda sababin saukan waɗannan ayoyi mun samu sababi guda shine labarin da Khabbab bin al-Arat ya bayar game da zuwan wasu manyan mutane majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam suna bukatar a raba majalisin manzon Allah a ware na kananan mutane daban a ware na manyan mutane daban shine fa Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ce bai yarda ba majalisin addini guda ɗaya ne ko ka zaura ko ka tashi wannan shine kawai babu bambanci المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala shi Allah babu wata kimar da dan adam yake da ita na zahiri in ba riko da addini shi ba saboda a majalisin musulunci ba kamar coci ba da yani in ka je cewa akwai bambanci ko wanda teburin na manya ne high table a'a musulunci bai san da haka ba sahu ɗaya ne a sallah majalisin manzon Allah guda ɗaya ne a dalili na biyu dalilin saukar waɗannan ayoyi na biyu shi kuma labarin ya fito daga bakin sa'ad bin abi waqas sa'ad bin abi waqas shi ma yana cikin asabiqun al-awwal yana cikin sahabban manzon Allah na farko shi kuma hadisin sa yana sahihu muslim kitabu fadail sahaba babu fi fadli sa'ad bin abi waqas yana sunan an-nasa'i wato sa'ad bin abi waqas yake ba da labari yace qala al-mushrikuuna lin-nabiy kunna ma'an nabiyyi fi sittati nafari mun kasance tare da annabi mutane shida kacal muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu sahabbai mu shida kawai fa qala mushriku lin nabiy sai kafirai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam utrud haula'i ka kori waɗannan la na alaina ba daidai bane idan mu mun zo za mu zauna da kai ya zama waɗannan kazamai za su yi ƙarfin hali su zo su zauna kusa da mu wai dukkan mu sahabban ka ya ka fara koran in ka kore sai mu mu قال عبد الله بن مسعود سعد بن ابي ya ce wa kuntu ana da ni da wabnu mas'udin da abdullahi dan mas'ud wa rajulun min huzayl da wani mutum daga kabilar huzayl wa bilal da bilal wa rajulani da wasu mutane lasu usammihi ma ba zai iya kira sunayensu ba saboda ya manta saboda abin ya dade wato rajulani nasitu ismahuma wasu mutane guda biyu da na masa sunayensu lokacin da waɗannan manyan kafirai suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka buƙaci haka fa waqa'a fi nafsi rasulillahi ma sha Allahu an yaqa'a tunani ya shiga zuciyar annabi wannan tunani wanda Allah ya yi zai shiga fa haddatha nafsahu manzon Allah ya yi maransa kwaɗayin musuluntar waɗannan mutane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam hangensa shine a ce gari gaba ɗaya an karɓi addini alamar gari zai karɓi addini shine a samu manyan gari suna karɓa abin hikimar da ta sa manzon Allah ya yarda da magana suke kenan idan aka ce ga manyan gari sun zo sun karɓi addini kaga shi kenan duk gari za a karɓa saboda haka yasa in ma sun gindaya wani sharadi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin ba laifi bane rike wannan sharadin shine sa'ad bin abi waqas yace fa anzalallahu azza wa jalla shi ne Allah madaukaki ya saukar da wannan aya wala taqrujul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu karka yadda ka koli waɗanda ke bautan Allah safe da yamma safe da yamma saboda ainihi a farkon musulunci sallah guda biyu ake a farkon musulunci sallah sau biyu ake daga safe sai yamma sai kuma kiyamun uh, layli wannan shine ibadar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon zuwan musulunci daga safiya sai yamma sai kuma ibadar dare shi yasa Allah ke cewa wala taqrudu alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi saboda abin ya sauka ne a farkon musulunci ba a ƙarshen musulunci ba amma a ƙarshen musulunci ai sallolin ba guda biyu bane sallah biyar ne ko to idan aka ce wasu suna tare da annabi suna ibada da shi duk ka'idin da za a yi sallar asuba suna tare da manzon Allah in za a yi sallar la'asar suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam dan me manzon Allah zai kore su in ka duba bayanin al-Imam Ahmad bin Taymiyyah mujmu'u fatawa mujallal 10 shafin 37 Ibn Taymiyyah yana cewa wannan ayan fahiya ammatun ta game dukkan wani wanda ya dauki wannan siffa ba sai waɗanda ake magana a kansu a zamanin annabi ba fahiya ammatun fi man tanawalahu hadha alwaqt duk wanda siffan nan ta dace da shi to ayan nan tana magana a kansa مثل الذين يصلون الفجر والعصر في جماعة فإنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي وذلك صلى الصباح في صلى العصر أجمعي su ne Allah yake magana a kansu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da ke sa mutum ya tafi masallaci da asuba in ban da neman yardan Allah babu abin da zai sa ka bar gado ka bar sanyi ko ana ruwa ka ka fito cikin ruwa ko a cikin zafi ko nisa ga duhu ka zo masallaci ne zai kawo ka masallaci ba dan ana raba kuɗi ba sai don me neman yardan Allah to hakika wanda ke sallah biyu dinnan yana da daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala za a yi sallar asubahi da kai a masallaci a yi sallar asubahi da kai a masallaci shi yasa wata hadisi manzon Allah yake cewa duk wanda yayi sallar asuba a masallaci to kamar yana cikin waɗanda Allah ya tigi ne ki zai zai ba su tsaro idan wani ya takale shi a wannan ranar to abokin faɗansa shine Allah in dai ka samu sallar asuba a jami'i wani ya nemi faɗa da kai a ranar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace to wallahi kamar fada yake da Allah saboda wannan sallah da kai ta asubahi cikin jam'i ya sa ka samu kima wajen Allah ka samu daraja a wajen Allah ka samu alkawarin tsari na Allah to idan wani ya taba ta, to kamar da Allah yake fada kaga ya nuna cewa sallar asuba tana da daraja haka sallar la'asar sallar la'asar tana da kima wajen sahabban annabi Muhammad waɗannan sallolin guda biyu shine abin da Ibn Taymiyyah yake faɗa yace mislul ladina yusalluna al-fajr wal asr fi jama'a duk wanda har ya iya samun sallar asuba da sallar la'asar a jami'i ya gode ma Allah saboda ba karamar falala bace ba karamar rahama bace don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni ga annabinsa ya haƙurin zama da bayansa alladina yuriduna wajhahu waɗanda ke neman yardan Allah eh, ibn tabiya yana cewa abin da ake nufi shine duk mutumin da ka iya duba hagu da damar ka a masallaci da sallar asubahi da asar ka ga kuna jami'i to wannan mutumi ka bashi daraja yana da kima wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda me a dalilin su Allah ya saukar da wannan aya ga manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه karka yadda ka kori waɗanda ke bautan Allah sallar asubahi sallar la'asar ba abin da ke kai su masallaci sai neman yardan Allah to daga lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza salon mu'amalarsa da sahabban shi babu shakka ومن ذلك الدين كان تعامله مع الضعفاء والمساكين له sha'an خاص yadda manzo Allah ke kulawa da talakawa yadda annabi ke kulawa da masu rauni makafi guragu da marasa gata da galihu daga wannan lokaci wallahi ya zama ya samu wata kulawa ta musamman kulawa ta musamman duk littafin hadisi da ka duba za ka ga bayani misali daga cikin labarin da sahabai suke bada sahab bin hunayf yana ce sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana rasulullahi ya'ti du'afa al-muslimin manzon Allah ya kasance yana tafiya gidajen musulmai masu rauni gajiyayyu talakawa guragu makafi wa ya zuru ya ziyarce su haka kawai manzo Allah zai tafi gidan talaka ya kai mai ziyara saboda ne saboda talakan nan ya samu yabo wajen Allah saboda imaninsa saboda haka manzo Allah ke kulawa da talakawa yana kai musu ziyara wa Yahudu marbahum da zarar an ce masa ga wani talaka can ba lafiya sai ya je ya gaida shi manzon Allah yana tafiya gaida marasa lafiya talakawa wa yashhadu janaizahum ya halarci janaizahum wannan hadisi yana silsilatu sahiha hadisi ya dubu biyu da ɗari ɗaya da kaga ya bada cewar annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka yana kulawa da talakawa a wancan zamani duk wanda aka ce masa babu lafiya to manzon Allah zai je gaida shi shi fa wata rana ya duba bai ga wanda ke share masallaci ya aka yi aka ce ai ta rasu mai sharar masallacin ta su labari ya zo kashi biyu ana cewa namiji ne ko mace Wanzu Allah ya ce ku kai ni kabarinta ku ku gaya min ba aka kai manzon Allah kabarinta ya ma kabarin sallah ya masa addu'a saboda ne saboda ya nuna wa mutane yana kulawa da wanda ba shi ma da gata wanda ba shi ma da gata yana da gata wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abdullah bin Abi Awfa Abdullah bin Abi Awfa yake la ya anaku wala yastakbiru manzon Allah baya tsana manzon Allah baya kyama an yamshi ma'al armalati idan aka samu mace mai ta kama ta kawo damuwata, manzon Allah zai saurare ta wal miskin talaka in ya buƙaci tsayuwa da manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam zai tsaya da shi fa yaqbi lahu hajatuhu sai ya biya mar bukatarsa wato abin nufi annabi ban kyama ko eh, ya rika wato tsanar mutane saboda halin rayuwarsu shi ma wannan yana cikin sahihu sunan da nasa'i hadisi na dubu da ɗari da kuma hadisin mus'ab bin sa'ad bin an abiki uh, sa'ad bin abi waqas za a tafi yaki ne sa'ad ke ganin kamar wai yana da kima babban mutum ne tunda kawun annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma sa'adu yana da wadata sa'ad mai kuɗi ne gashi sahabin annabi gashi kawun manzon Allah gashi mai kuɗi sai yana ganin cewa zanna anna lahu fadlan ala man dunahu yana ganin ai duk sahabbai wai kafin a samu wanda zai kama kafarsa a lahira sai an duba haka yake gani gashi babban mutum gashi yana cikin farkon musulunta gashi kawun manzon Allah gashi mai kuɗi asabiqun al-awwaluna saboda haka sai ranar da ya ji manzon Allah ya faɗi wata magana manzon Allah yana cewa inna ma yansurullahu hadhihi al abin da ke sa Allah ya bawa al'ummar annabi nasara bi da'ifiha dalilin talakawa ne dalilin masu rauni bi da'awatihim saboda addu'an da suke yi wa salatihim saboda sallar da talakawa suke wa ikhlasihim saboda tsarkakan zukatansu manzo Allah dalilin haka in ga musulunci ya ɗaukaka su lokacin nan kawo manzon Allah ya gane cewa ashe dai ki kula da sauran shi hadisin yana sunan nasa'i kitabu jihadi babu intisari bil da'fi asalin sa yana sahih al-bukhari kitabu jihadi wa siyar babu man ista'ana bil du'afa wa salihin fil harbi wato labarin yadda ya faru shi sa'ad bin abi waqas yace yace yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar manzon Allah yace masa. ya rasulullahi tun da shi mu ne ainihin gaba don ko a yaƙi gwani ne ko an tafi yaƙi gwani ne yace to gashi mu ne a gaba mu ke zuwa muna fafatawa har Allah ya bada nasara a wannan yaƙi yanzu idan an samu gani sai a raba daidai da waɗancan da suke zaune guragun nan da makafi in ba ta yi wahalar komi ba sai maza Allah ya ce ai dalilin addu'an guragun da makafin kuka ci nasara a yakin ba ƙarfinku ku ba Allah ya sa mun gane wannan dalili ya sa shi sa'ad sai ya gane ashe zai talaka kimar ta wajen Allah ta heka duk ƙarfinka ba wai ƙarfinka shi ne ke ba da nasarar ba ba ƙarfinka ba don shi yasa sa imam Bukhari a cikin Sahih Bukhari yi babi babin hadisin yace manitta ana bi du'afa wa salihina fil harbi idan za a tafi yaƙi, kar ka dubi masu ƙarfin gari na ka dubi goragu makaji waye ai ta da Allah ku tafi mu je kenan da al-Imam yayi wato in za ka nemi taimakon Allah a yaƙi, ba karfin yaki bane masu rauni masu ikhlasi su ne muhimmi na'am tunda Allah ya ce a idu lahum mastata'tu dole za ka shirya makami din za a dubi karfin abokin faɗa da dabararsa da sauransu amma dai zuciya kar ta yi tawakkali da wannan makami da aka shirya zuciya ta fi tawakkali da me da addu'a shine yasa waɗannan talakawa suke da muhimmanci wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗin haka shine manzo Allah ya ce masa inna ma yasurullahu hadhihi al-umma bi dha'ifiha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim abin da ke sa Allah ya taimaki al'ummar annabi saboda addu'an talakawa ne saboda ikhlasi ikhlasi kaga kenan ba kowanne talaka ba shi yasa shi talaka bai samun gatan a wajen Allah bai samun kima a wajen Allah sai idan yana da ikhlasi Allah ya samu gani don haka shi ne muhimmi ba wai talaucin naka ba shin akwai tsarkakan zuciya a tare da kai idan akwai tsarkin zuciya a tare da kai to insha Allah kana da kima a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ne ya kamata mu dakata Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya mana gafara kuskure wannan yana tambayar ina matsayin kayayyakin da gwamnati ke yin gwanjo gwanjon kaya ba laifi ba ne Yanda aka yi gwanjon nan ne laifi yake fitowa sai an san yanda aka yi gwanjon kafin za a gane hukuncinsa amma idan an yi gwanjo option ba laifi ba ne a yi auction a yi kyallan kaya a yi gwanjon su ba laifi ke wanda tambayar ya ce idan mace mai shayarwa ta samu wani ciki alhali jinjirin da take shayarwa bai kota hudu ba ko za ta iya zubar da cikin ganin cewar bai wuce kwana arba'in ba ta zubar da ciki dai ittifakan malaman sunna sun ce bai da kyau saboda yana karo da tauhidi yana kuma karo da ma sashin wasu dokoki na Allah tabaraka wa ta'ala amma duk da haka larura ta kan halatta zubar da ciki bisa la'akari da abubuwa guda hudu la'akari da abubuwa guda hudu na ɗaya na ɗaya shi ne me dalilin zubar da wannan ciki dalilin zubar da wannan ciki wato shi ne saboda jinjirin da ake shayarwa akwai jinjiri da ake shayar da shi wanda jinjirin idan ana shayar da shi matukar ba an zuba da wannan cikin bane zai iya lahani ma rayuwarsa to an samu larura guda ɗaya kenan sai a je mataki na biyu mataki na biyu shine watannin cikin saboda hadisi da ya tabbatar mana cikin ya kai wata hudu to ana busa masa rai idan cikin nan bai kai wata hudu ba sai ce nan ba kai gaba na za a yi babban laifi babban laifi shine kisa wancan duk laifin nafila ne amma dai babban laifin shine kisa kaga an kai mataki na biyu cikin bai kai wata hudu ba to sai a na uku tunda cikin ba laki bane ke kadai ai hakkin miji na nan akai haka kawai kun zo dokto ya zubar da cikin ki akwai sanin mijin ki ko babu sanin shi kaga dole sai an samu yardan shi kansa miji da kuma yardan mata shi yasa da yawa ma da nake hana aflu wanda ke tarawa da mace cire azzakarinsa maniyya ba. malamai da yawa na hanawa sai an samu yarda ita mace da kuma miji da wato dole sai an samu yardar miji da mata game da cire wannan ciki kafin nan yake zama babu laifi sai a je na hudu mataki na hudu idan an cire cikin akwai tunanin uwar za ta cutu hanyar cire cikin kansa wace hanyar za a bi idan ya zama ta wajen dalilin cire cikin za a iya samun asara to babu shakka na ma yana haramta amma idan waɗannan matakai hudu sun cimma malamai na ganin ba laifi bane don an cire cikin mace ah, saboda wannan larura na shayarwa wannan yana cikin fatawar lajinatul da'ima mujallal na goma sha tara shafi na ɗari biyu da ishirin da biyu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبطالنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت